لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام إنما تعفو شبه وتعيكم in shawwal 1434 na ne da safo guba ne gutan wani ci september 2013 na kalenda yan almiladiya ne kalenda yan mafari a nigeria kafin littafin alfikul nasarar na fiya da kulle muslima muslima page 202 a wuyan ma ya harumu ala alil mutawafi ina ya ramu ya zane shi ya zajen ya ne wai ya harumu alaihim annauhu ya zufu yi kabara ya daga ajin ajali na ramu wannan dubu don gani be ya zufu bagiza ko ka sare za ka za ture ci jire za a ji ka zo za a yawon makanta za a yawon jejo za a kpawon yau dole ya zo ko za a laye da ke ga irin wuce shi inda musulunci ba wasu ra wani bai daga jiyan ya zufu yi kabara ewa wa shakil jiyu ko ya zufu liya dufu ya ko fi liya wu ya za jiyan jeli o jiki o liya wu yana ipata jiki ya ngwa ya فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود فانا قاعد ما باوت يا بامين ebo ne mafi ba di ne zan ji na mini ba au shakal jiyu ko ma wasu le dufa ya au da da'a bi da'wal jahiliya ko di dawal ne da'wa jahiliya ewa ina musu ga gobe ko kalima ya laisa minna na mu la ga waje kiyo waje kafira da nan ga yazo lai wuce lugar da na gajin hacin gane wani lamitu ba wuya bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وعنه معطية رضي الله عنها قالت ثم معطية قال لما نزلت هذه الآية كاكنا تشايا نجيغا يباينك على أن لا يشركن بالله شيئا ya ji mu ba ya yawa ya alai fatuwa ci bacon tufe lalu alu ba dubi ga wala ya na kafi marufin amma aliyo bai ce ba na kalatun masu ya ga wala ya na kafi marufin gayi kalatun ga minhun niyaha mini ugwa ni ya hatu da bai zo ba gilla da zaga ji angelina imam al-bukhari wa muslim ga gobe wa na bi malik al-ashari radiyallahu anhu anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ani bi alaihi sallam ga arba'un fi ummati min amri al-jahiliya e guni bo mini ya lu mai ubo mini lamarin jahiliya shi don la na hunna e ga ja lugwa al-fakhru fil ahsabi e zo tuji fari da dangi wa ta'anu fil ansab da zufu la aibu ya dangi ya zai wal istisqa bin nujum dangane da zufu duwa kiyo ele bi tangi wani ya hafi ngani bi zufu bagi zai daga janjeli ne ba ta na mini ya kai jahiliya shi budan jahiliya ma ga guba jahiliya tun amma ma da jahiliya tun khassa jahiliya jin rabe tun khassa amma bayana a ne bisa sallam tibiyani na tun amma wadi kiyo wala ke abu amma jahilatun khassa na dan be zan gaci wa dan be zan gaci wa dan shin gaci wa dan shin gaci wa dan be jama'an gaci wa dan be jama'an gaci yana ne to dungu kuma jiyan doro na ga tuye gun yi jahiliya ne ga kufuru ne bai guyo ko adilita adalita fiye shek mun azuwa abu sai suna wani littafi wajen masalin jahiliya ko allati khalafa fi ar rasul ali jahiliya littafi wuce ga sarawi Allah ya samu dace qala nga na yi hatu idza tub ga ne jin ya hatu na kagin wuji tuba qabla mautiha kanu jajali na tuqamu tuqamu yawm alqiyamati anu na kifal kiyami wa alaiha sirbalun min qatirani bene ya na dir'un jarbi kama ya rumu alai kam nuke ya ramu ya zana ya zajajali yana halku sha'ari ya zulatin wa hidadan ebo enwe jipo wa huznan alal mai ita kalmar waje da asini wa min man tashira nisa ne yo na ga ne na goci ebo ne za ji a wani zagi da ne kino da a ga kino tinwo ga ale ne za ji hajjali a wuya ewa e ewa yi rumucan ku abu muhammad ibn azumi ma wee ga yin a ramu o ya ji wọ́n wọ́n já inda kuma bai tan batan batan ma ya je eh, cibe ma ya jan sai bai rushin ya ko wa na bi barda ta na bi musa kala waje abu musa waje an fagushi alaihi abu musa ta yin ci biya sun cu wala su fi hijiri imrati min ahlihi eti umadan katayin yubo falam yastati an rudda alaiha shay'an umashu jandorwa sallan ma afaka ka kuna abu musa bebe na qala ga ana bari ummin man bari aminu rasulullah sallallahu alaihi wasallam e abu musa daga ba gwazan do na ya e nabi sallallahu alaihi wasallam ga inna rasulullahi millatu ce ta ce annabi sallam bari amina saliqati annabi ga gwan ya hawa be da ne daga jajeli wa fe yi kabara ne wal haliqa ane maga gwan hawa be zanan e daga jajeli wa da ti we bu razana wana wa shaqa ane maga gwan ti hawa gani be zanan e daga jajeli wa fe le wa fe le du fayan وقد بوب له البخاري al-imam al-bukhari babu bibe ganne ga babu ma yunha anil halqi inda al babu ne ga yace yake kaga yanzu ga wace bo musiba na juno mu kama yahrumu alaihim ke mina ramu ke ya zane je da jan daliya nan al-buka al-mutakallif المتكلف الذي يخرج عن حد الاعتدال والاقتصاد اجيتي نغازو تو دوكان اجيتي نغازو تو كما دل عليه حديث أم سلمة قالت من حديث أم سلمة لا قام لما مات أبو سلمة كقنا أبو سلمة جاجلنا قلت أم سلمة قام غريب وفي أي وفي أرض غربة إذا إيجا ندشي قابونا بونا لا بكينه بكاء يتحدث عنه ويا تجي Abu سلمة ya tiya da Abu Salma har ya zafi سلمة منا fakundu kad tahayyatu lil bukaya alayhi wu musalma man ya shiri di annan ya tibi wani in aqbalat imra'atun min as Sa'id, in da gima ce fe be daga ko lagbante ko bazumo ko turidu an tusidani in da yunci ma be be buji kiyo e bu bi fa wuye gbon ma ni da yunci be be gan wa be bayin mu ji kire wa be tigi yawin fastaqbalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alayhi za sallam ta gube yin zagi wuce na begun abin tigiya wa yabo wun fayin gbada ne ne wa kala a na bigan a na an sadu kuli a shaitan baitan a kaje wula wa minu wa wago wala shaitan logo wanda ya mina sai ta shaitan lafiya wa ni nan marratai ne saka fafto a anil bukai in ci yiki ne in ci tigiya salam abiki wuce matiya shi alayin ba ne su zuciya hanjali wadda wala ciwon wọn ebo razana ko dole woliyo ya ebura ebu agbe oge za tuwe ko fi ozu mini wayo baki ebu agbe oge za tuwe ko fi oyi kabara ebu agbe oge za tuwe ko fi ogba mini ozu ofi ozu mini oyo dimba ebu agbe oge za tuwe musulunci wa nne kpata ila mu fi baki za fi diga o ka sare za ka za ture za ya wuje o za ya asara aje nne kpata e nne kpata a da diga ne tsaye ce za yin tara jawazul bukai bi gairi takallufin misalai wuri ga dona ne ya izu yo ne za ti yi amma wa yi kiyayen wa yi be takallufi ya ne ke takallufi ya zu duyi gitu bi ala dole ga walakin ya juzul bukai bi gairi takallufin e ti yi wo jaizu ubiya lefi da ne za ti gina ma wa uji gawa da yi giti hunki biya lado da iza hayyajatu al-ahzanu a da ke un gai razan na da mo boni gala giti hunki ti ona ala Allah ya da an haji li dali amma wuta ke tiya daga kibwa ta ci da buwa? wala ya kawo bi da min kalamin fahish na ma ke na ba na be ne za ce ga sako-sako na awi tiradin alal kadar ko za fi da ji ke ji tiradu ya qadar ya ci fe da jin bi qadar ya ce ci na a ya zagi a ya zafi a ya zafin a siri zulu so ya e zuje da lulu da kpata sai eji ne ya zo ke sai ga eji ne kpata ya zo roga ga ebe le ga ibo e ne zanna ha hanjali na yadda kpata ga ce bu za a ha zan dora provide yawon gole wala ga da misalin kibo alkadar bu wani da wani sai cufa biyu aujaz'in ya kudi ila fa'ali muharrama ko man ya gbanyi na jingwalo ya tun yara mu nan ngo biyo za ngo taga ku ga za jan jeli ke je ne ga shi tubu ni wani Allah ce ta za hunji dan go ci aga ku ga za jan jeli me fa daga ta ti wonce wa Allah lo ba ne ja da funo ni wani jan ke ga ne ga ga yunu ko dan go ci aga yu labari gan dan go ta jan jeli wani aji kiyo ngo biyo ga dai dai yunu ci ko kakai mutu gaskiya fi sabilillahi wa'annan gwaya دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيفي القيل وقام وقام عليه صلى الله عليه وسلم أقدم بيع أبي سيف القيل وكو كان زئرا لإبراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم نزع وشما وقاي زانا زانا لا إبراهيم يجي يعني صلى الله عليه وسلم نقوم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام موا إبراهيم الله faqabbalahu ani bi tikis ne june ga ibrahim na wa shammahu ani maluko yauci wa kun thumma na alai ba da zalika a ci gadaita ani be su mawucin wa ibrahim ya judu bi nafsihi ibrahim mafi ji kiyo bi nafsihi ibrahim mafi ji pa mai sun fe lo fe shi faja'alat ayna rasul sa sun sadri fani e guba bayani sa sun mafi kpagiye فقال له عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف تيغا رضي الله عنه قال وانت يا رسول الله وانت يا رسول الله انبي توتو تيغما فقال انبي يا ابن عوف انها رحمه عبد الرحمن بن عوف رحمه يوني اشوا عليه جميل في sun كيركي بودو وجه توسيو يا ليتاجي كو وجه توسيو يا زيجو halitta ji nga malai ibn taymiya nga min aqida nga ahlu sunna ji eh la mi ayatabi'una unal haqqa min rabbihim wa yarhamuna al-khalqa eh la mi to gaskiya daga ba sai ciyawa mai je to sai halitta ji ni to sai dai halitta jo wafiyo ya shi ne musulunci udu ila sabila rabbika bil hikmati zai lasu la jadi min billati hiya ahsan min to sai dai halitta jo gajin azaba mu ní tòsí di àlítàjọ fi ogun ìyá àgbà nígbà ogun ìlànà tó ẹ̀ṣẹ̀ agun yìí kó. thumma atba'aha bi ukhra unti lawru unti lawru tugan jibe fa gan inna al-ayna tadma lalla والقلب يحزن يغما ما في جرازنا ولا نقول الا ما يرضي ربنا يما غغن غوا سي نتشي غاجي دا بينا وإنا بفراتك يا إبراهيم لمحزونون يا إبراهيم يا إبراهيم يغنا ما يغبيو يا جرازنا إمام البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يعذب بدم العين أتيك تشي وين جزازا بيبوين يبوا wala bi huznil qalbi sai ki mai ji zaza bai bai razana ya yin mabuwa wala ki yu azibu bi haza amma na sai ce laji zabanin yana nan wa shara ila lisanihi annabi ce shara lobayin yin taro aw yarham ko mu sai ce ke goye zabi lole e ga ne zage gan wa jingwalwa wa jin azaba binin gole ya on so gele ali ko abon ga fara wa ba zai tuno zuku ko ce bara mayu kowace bayan goyo kowace ba aljanna yi kowace ba yoga to ci gube ne kowace ba yoga to ci lugwa ga duka kabarin leje wa juya yo le ne kwate ga kirki da wani Allah ya samu dace hukumu gusul mai to sifatu hukumci ya eza funuwa yanda sifan yake mina ya jiki na eh da fula funuwa ne حكمه ويجب ويجب غسل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وفاة ابنته wajibi yo na ga ya kufunu na e boye ga na annabi sallallahu alaihi ga kaku ne yuyin zagi jahili nan annabi ga yi sunna ha salasan ya gaji yufunu zuguta aw khamsan ko ma yufunu zugutu aw aksara ko ya ga zugutu na min zalika a yi na zalika ya ga le ga ya jaci ya gana a sha'ewa eh, ga ga fukun alama fuwuci ko al-bukhari bai muslimi daga hadisi ya umma atiya radiyallahu anha Wa ni Ibn Abasu na biya ma kala? Ibn Abasu ta yi da yadda yadda yanzu a bila yanzu ba bu ni Abasu na? Za ku ba Abasu ta da yin kala a Ibn Abasu gan? Bani na mara dulin bi arafa yi zuwa kalar kala ciki? Za ni do ciki arafa da an ci fai biya daga Teta Yudi daga Raku Yubu? Fo a ƙasar tu au fa a ƙasar tu? ki bi ci ja sun basu fa qala ani fa qala ani za sallam ci gam in yusiluhu ma in wa sidr ya gaji yu funuwa benu ya gaji yu funuwa benu ko nan da sidiru ke sidiro ke sidiro magariya a je fini a made kiyo a made ruku wa kafinu fi saubaini ya gaji yu jan kafani dan tufuwa gubo wala tu tuhannituhu ame ga dun tulare ma wala tu tukhammiru E ame ga la butyo ma ngo o ga la butyo ma fa inna yub'athu yawm al-qiyamah mulabiya e bon a naza na ki fwali kiyama ma di kiyo wa fe di talbiya tula ne bi cigan a ga la tulare dun ma e bon naza na ihramu butu dan ila maga da ihramu a taga annu ki fa alkiyama fi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik ko hadda karshe qala ibn al-munzir ibn al-munzir ga kitabul ijma'u yawa ajima wa mai muslim ba ta ijma'u jin ala anna al-mayyita yughsalu ghusl janabati ke je zanaga jajiri na gufu kunu ko

ṣe ibrahim ń gbàgbé ní òfù wọn ní òfù tó ti jẹ́ àjẹ́ nígbà nílẹ̀ gbàgbé ní òfù yes nga ní òfù ebó na ẹnẹ di ní òfù ní tó gbá ní àjẹ́ ní káwọn àlìgẹ̀ ń dóró sifan yake mine fukun funuwa na a gano a gaza na jajin na funo kim na funo je ne bana kama wadda dat bi sunnatu sharifa kemno bi da sunnona bil ma'i bi nuwe wa sidri da sidri witran harufu wutiri wuta ko wutsun ko gutuwa ba wai da alu fil akhirati kafuran amma ga fu ya karshe ga kafuru ladun fa fi hadithu ummi atiya al mutaqaddim yi ummi atiya ne gogali ani no kafuru ki yi ne ya yi eh kafuru wai mutsuran ẹ̀ẹ́dẹ́ lẹ́kàáfù ìdínà káfù gádẹ́mbò ẹ̀sùn sọ yóò sọ̀bọ̀ bàwúṣà wọ́n lé ẹ̀dà ọ̀gá ló bá ṣe ṣe kún ẹ̀dà ní wọ́n jẹ́ ẹ̀dà yẹn rọ́bà rọ́bà yìí rí mẹ́ṣà rẹ̀ kó ẹ̀dà yẹn kẹ́rin tó ẹ̀dà pàlẹ́jì trainers yìí lè ṣe sáṣẹ́ fútbọ́ọ̀lù àṣẹ dán gáyé jù ṣe dán fùtùfùtù dáná ko. ngoji oge wuce nga shi kawai mutum sarori da gowa ga kwa gugu na jibu jikiya wuce a fiye nawa to ba na ya kuna most ya da yadda wuce jo alayu patoji wuta gutsun elakafu lagunbo ebo tibo ebe otu zongi bi aka fi wọn kafin ketakun náà yọ káàkiri adédéjé ketakun náà adédéjé bókun bókun kafin rúgbọ́n kimi da laguka inda kimi ni re ah ngo ngo uje uje uje ngo le ko eh, aga ku funo nge eh, eh, la kiyo alaikum wa yi yubda bilmai ghasl bil maimanati aga ta kufunu ya tabe kafa gwalo thumma bil maisara kan sanganci sun kafa gwafi wa tuqaddam fil ghasl ya da'ul wudu nama a tayin nan ko da na tayin fune kafa yin eh no to le dana unda na kafu na ni wele practica ka tun ga na zahiri wole ka ṣe gbàtọ̀ ògùn àti alẹ́ ẹ̀nà dán wani duk zai so ko hmm. wato ya shigo dama wa yubda'u fil wallahi ne mai yi da wa yubda'u fil ghusl bil maymanati aga ta kufu ne ta baka fa gwalo thumma bil maysara kan kaga ci kaga gwalo za ta je gwafi wa tuqaddamu fil ghusl a'da'u wudu na ma chayin nan ne kafa yau da ne alu lashi kama fi riwayat kama fi riwayat kama fi riwayat al asiya sannu bin hadisi sun masu yogan ibdana bin mayamini ha ya gaji ya cabe kafa yan gwale wa mawazi lodu min ya bidda na yan alulashi wayan kani kimratun da na majin adali ne kuma ci ga yin zagi yi mashatu sha'aruha agu ya tishe mana agu ya tilo aga ya tilo a ci da ya tishe aga ya tishe wa yudoffaru salas wa yudoffaru salasati aslas a ci wasu ba wuta karnaiha wa nasiyataha aga guba ji karu ni a da kafa gwa ruwabo ni a da kafa gwa fiya bonno ni ta da kama fi riwayatin da hadisi ne ta kan bi da hadisi ma fi yagan anna kunna ja'alna fi ras min rasul salasata qurun ke je tiye ya ne sa sallam na jahili na yutin zu ayutin wuta sai Eh? karnu ngole karnu wala yotunye kiyo yotunye titi karnu mela kiyo guru karnu mai mekela century don defend ya kemi na labe na mm-hmm. Allah wa alam sai cufa biyu na kadnahu ulo sun magasar nahu a teku tunaya sun maja'al na wasu lasata kuruni a cuji kiyo a cikin wuta wuta imam bukhari ga gobe wa fi riwayatin riwayatin da ce magan fadafar na sha'ara ha salatu ta salatu a ci a ce tiuti ko a ce tiuti ba guda ko karnai ha mana kaunu guba mana ni da ni da kafa gwalo ni da kafa gwafe ko wannan su ya tani ma da babu eh. ebe ya guba mana ta ci wo tí ẹ̀rí jẹ́ tàkà ní òtùnbá bẹ̀rù tí ó òtùnbá ẹ̀hùn àtàtún tí ẹ̀rí jẹ́ òtùnbá is what ó ti gúbà gúta kọ́ọ̀yí ó ti ti wọ̀ yìí gúúsùlù rọ́jọ̀ gúúsùlù nìsa yìí ekú funu ẹ̀ bá yìí ekú funu ẹ̀ ìlà yìí ǹgọ́wọ̀ yìí wọ́n wa nisa nisa zabayu fu ba jinuwa zagi mu fu kun zagi nuwa wa yuqaddamu la'alamu bil ghusli zana ma kai la da ngoro ngai zani ga je ilimi nuwa fu gano fiqhan e ba fahimta ya dino wa hukman da hukumci wa tariqatan da da sunna yi ma'ana ko inda gwai ba bai imiya bai gama yau ko ta amma in bai misali ba ne gije kan gi sai jina lagu ga gbanin nan lagu gwaji a guba gan wajen ajali ba za ba ji funo o mai gizagi nfuwa ka nfuwa ayi zakan yi ufuwo ka wuce haɓe ki amince fitina da wani rai matsala yin gwaron ga wahali yi wasu zauji zauje ta hu ya ba wa fuyi nunu wa waye kunga ajin hajjali nan wa zauje tu zauje ha kai mi otofu ya bin wo man ga amma tagsilu zauja amma tagsilu zaujatu zaujaha in za yi fubunuwa faja'izun bil ijma inna jaizi bai ijma wai mai musulmi shi lima dallat alayhi sunna bayna sunna lahu na gam fa an ummil mu'minin aisha ta anha qalat qala min law استقبلت من أمري ما استدبرت ما غفت ma gasalahu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisa'uhu da law istaqbaltu min amrin da gwala marun go masadbartu ma gasalahu mana in ga shi yake da lamarin maje su maje ta a ai za da bana fani a sallam nuna sai bijo sai nuji sai nuji

قال ابن المنذر ابن المنذر قام وقال يجمعه هو عجمه من يجمعه جي على أن المرأة تقتل زوجها إذا مات كده إذا جيو فبونه ويبقى جهان جلينا kitabu lijima ya ibn munzir ya ga ijima wata kan gafi bo wai ga ijima wa ilahi ne ngo ga litasi wuta litasi da ibn al-munzir kanu al-ishraf ala mazahib al-ulama da ibn al-munzir litafi mu ci kuwo ake da litafi ko al-mabsutu dona ya ibn al-munzir annai sabori litafi mu ci ko to ke ibiyo gangani be litafi na, litafi gito. eh alhausatu ga mai wankin yoni alhausatu da ibn munzir don gani be a alishirafa ala mazahibul ulama ya ibn munzir ganda kitabul ijma'i littafi ta nan wanda min littafi na wa matsalan doro wanda gutuye babon nan man jihadi ba babon nan man jihadi ke aje yake aje juma'ai juma'u ji kitabul ijma'i ya ibn munzir bo misali na jaji jima ta kan gama da fiye turo koyo littafin da ke da na bi maratibul jima'i ya abu muhammad ibn azmi a zahiri masala ya jima'i shiga wata ke turo ya fiye a ce da kitabul jima'i ibn azmi bari masala jaji ya jima'i tuba da wata ke jigi mu eh gawon take tuye ga ko amma shirafa ishrafu ala bil ulama ibn munzir littafin mu kuwo? ebe na ba na je yadda gan a da tele ba masala kaza da tele ba masala kaza ba nan mosti tiye wuce wani jiki jikiyo litafin mu cikin fe tuye wa ma zauje ta hu amma ebe yi mi unuwe ni gajin jan dalilin fallaye ya dullu ala jawazi dalilun sahihun aje dalili don wani ta zuwa tiye gana na wana wa kadarwa abdullahi labe masailu masailu ya imam muhammadu matsala 503 an abi an na wukila daga bai imam muhammadu ya gugan yanzu da imra ta hu in bai imi ajiyar ajali ba so imi wo falani jibi fiya wuya ja وفي مثال ساكن نيسابوري مثال يي ساكن نيسابوري ونغا سيلا احمد ابي امام احمد غم الرجل غباجي تكون امراته تكون امراته ما في سفر imi nga pamba gangani baba ya shishi imi a pamba biwi imi chadejo ko imi a fe loji gani biwi a da ko te loji ba be imi na fata mutu imi fe da tu walai sama a hum imra'atun a majayin zagin da ci daba na fuhimin nan wana a ya silu ha zauji ha in bai ba funuwo kala na'am imam ahmad ga e qila lahu a ce gungam fa kaifa yasna'u kan wajijinan kala wa yasubu lima min fawki saubi ulanu shudu daga etiyan kibo etiyan ejo wallahi shifu sauba ha ma nga ke eh, ejuma ne fata ne ma Muhammadu ya nare wata fahaza hadha jawabi fi halati darurati ga ejena na wuce halin daruro wala tabi a jawaza ma wula wuge jayi zuya bali a dalatun alalmani man'i fi ghairi safar ne ga note lawuga o kan halin kibo halin zuwa if annahu zila wa law shifa na sau ba fil gusli e bada wuce zuwa nunga e juɗe halin wofuna wakadu wa filibabi hadisun ya zula ala liba haki aje hadisun dabe da babin nonon ko ne laugan mu ba ku yonan illa an na fi na karatun kama bayan tufi gida biya ziyada a hadisi a sayya da ku yau ko? so eh wato ba a fi na wani shoto min babi lagos shoto min babi a aga eji cheche kwuche etinye iniga ji anjeli ebe a funua <laughs> nga oli edonoko ti wa bege ekpe ngocho ah, emi ra ngocho aji anjeli nwuso ebe a funua wa aje nza gina eke efuwe na ba jibo ti kayi uche da wabio kandochi odi abele eji entugi classical eji entugi na jikine ya eh, bane tasuru naziri na na wa aji anjeli zangochi ngbe nga da labi kayo gobi funu yana gbata ba meji shi non fi sabilillah gama lai mai gbata wai zade yin zade na gigi zama ta shi shi wasu da takafiri daga titu zo kuta da ta ci gbata kafiri kaza kaza gbata kafiri ege neji shi luware ngu ga haji tufe zo mai shiga kaza ga gbata ku zubu sulunjo na mu daga su ta dan ju kafir patan ga tabe buji da gancin yau so koma ci yau gani be alkhairi nan nuji da jiran kacha an ga biya nan mallan yin na ta to yin zai ga Allah wa ne fukunu nusru shahid no fu na tu shahidi na ko hmm. man ga wallahi yushrau taghsil shahid li hadith jabir ibn abdullah inda shari'ar musulunci na a fushe yi dino na yabo hadisi na jabiru ibn Allah wa Anu ma kala ga annabi sallallahu alaihi wasallam gam idfinuhum fi dima'ihim ya gaji ya zanne shi so da babo da ya jabo ya ani yawm uhud na ne fana ko uhud na walam yu ah, walam yughsiluhum anan mafanuwa ima ga su ku ga وقد بوب له البخاري الإمام البخاري ila ba daga babu man lam yara gasu shuhada'i babu yana ji bayani ya a fu shuhada wuji nuwa nan a fanuwa yana yi zane ko? na'am a a wuji yana tuwa da na ga su ya ji mashi wani ko ba ko yatin wuce ajin ajali na ko ya ba wuce ajin ko wuce ajin zane ipa shu ada ga so ima ama ga ne funuwa shaidu na aga wa funuwa no ga shaidu e ga hukumul kaf za mu saka in mm, na mai gaga na ba da na kaga wi kaga wi mujahidin ne ji mai duguro na babu a da shi a da wujo a a ne ne ji mai duguro mun sai fitina fitina yin sai yin zoga kiya yin zoga jihadi a wa tamamul minnati fi fiki kital fitnati hukumul kafan wa sifatuhu hukumkin alkafan ji ga sifan yake da alkafan ji ne hukumu ga hukunci alwujubu wajibi da ma ta kadar mi hadis ibn abbas radiyallahu anhu ma fil ladhi wa qasatu dabatu fa qala qala sallam na cikin sanin da nan dabu jikiyo dabu ciya ya sun batuna na yi filu gobe ma in wasidirin ya gaji yi funuwa biyanuwa ya gani da sidiri wa kafinu saubai ne. ga mai gaji ya lawan ya ji ne fi ide guba wasu fatuhu sai fayan alkafa ne ji an ya kuna sauban ya sau'ib jamil badan wani wanga gaji kiyo eh, tun wasu fatuhu sai fuyi an ya kuna sauban lufe na ya gara an ku eh na dai ya fresh na ja ya fresh na dai jiki na dai laji ke oyo to eh mun no ne la ta ka ki ya ran man ga da alkafani an ya kuna sauban ulufe je ya ta'ibu jami albadan na ga amman daga ɓata keje nan minan rasu ila lillahi daga ya ci harbe da ci guba bai da ya ta'iba jasa da kulla uluma na kujuje fa in lam ji kaga ya zama je je guba nun ga ajiyan nan kaga ya zama je na mazugun sai kafan bi mata ya sare za ga jin wujun kafani bai ne gafane wa gata ra'asuhu ala etinwa ala alaiti wa jike alaiti akoba wa ma fada min rijilayi da ya niga ke wuci biye daga da ci guba abubuwan bil izkhir aga ja alai al izkhir ala bi ma'ana ya gondo ciwo ko kama fi hadisi khabbab bin al-arat radiyallahu anhu qala na hajarna ma'a annabi sallallahu alaihi Allah fawaka ajiru na alallah la da amma da bayan ce yato famin na man mata wa lam ya kulmi na jiri shi an ade zai da tacin abu na ji hajjali a magikiya na nan amma ladiyan doro mini la da shi wani minhum musa ibn umar min abu ade musa ibn umar wa minna man aina atlahu samratuhu amma da da wọ́n jẹ́ náà kó fọwọ́ yàhálìbù ha láwọn tí mo fẹ́ jù jára dín náà fẹ́ yíwú tí àkúrú lómi náà kó tìlà yóò mọ̀ òhùdín owó ẹ̀fọ́ náà òkú òhùdín náà musu abubu ne umar fana gwen u na wu falam na jid manu ka finu ila burda adde ne da gai ga adon alkafani na sai kiyo dibabe iza gataina biya rasu ga dibabe wanda la dutiyo kharajat rijla bi cin washi dembo wai za ga taina rijlai yige bi ci guba ba kharaja rasu e e ya tiga jiki ya tiga tiya fa amara nan nabi sa sun an nuga tiya rasahu annabi sa sunna ci maji forgai layi yuto wa an ja'ala la rijlai min al-izkhir e, fini ko goya al-izkhir wuje kan ala du babo ala biya bayan bi ciyo Allahu alam al-bukhari da muslim ga gobe wa yustahabu mustahabi mu yo sunnu an yukaffana rajul fi salatati aswabin bayda na gaza ba gija alkafani dan ya wuki bonan idan wuta wannan na iboku nan kama warada fi sifati kafani nabi sallallahu alaihi wasallam min mu'minin aisha radiyallahu anha qalat yannu bai da sifa ya alkafan na ji hannu za a sallam nan da na aisha ne ne mumini shi nan sai tuje da rani na aisha ga كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أصواب سحول قرصف آه النبي صلى الله عليه وسلم جعل كفني في ثلاثة أصواب بين جوتا سحول ميجين سحولنا idan daga yamman buna ko su flaisa kamisun wala imama wanda kamisu ya wa wanda imamatu ya roniya al-bukhari muslim ga gobe balo jiga suhuli na uwa jemu sa'lu wa saubul abyad naqi ngai oboku ngai mana ngai je boku mane ne wana ga ji alkafa ne je boku ga ji kiyo je boku ga ji alkafa ne alqusuf ay min alqutni daga alqutn wa to amma kotin wuyo ko hmm. lufuka wa yustahabu mustadimu yo ewa an yi hassan alkafan ala alkafan ya jage wala yi kafan fi kafanin gairi layakin au fi kafanin haƙirin a e ga so zaɗin alkafani na goyano e ga so zaɗin ya e je sakpa ma e ga so zaɗin ya e je na goyano ma yi ko kama dalla ala hadisi jabirin radiyallahu anhu yamina hadisi ya jabiru lahu annan nabiya sa sallam khataba yawman ngo fondo ta nabi sa sallam ji kutuba fa zakara rajula min ashabihi qubida anabi sa sallam ti tuzanda te mini sahabi je ne jagora yuna fa kufina fi kafanin ghairi ta'ilin ata da wanti sode jo ko ede na jikiya na ede na ede na gwanin ede na ko ede na wa wanti wa kubbira lailan a cikin da zama ti soye shi fa zajira annabi sallallahu alaihi wasallam ya rajul bil layli annabi sallallahu alaihi wasallam cikin nan na a so zaye shi no hatta yi salla alai sagu yi salla illa ay yatara insanun ila zalika inda gwa dole buga da je za a e ke jinya cin gaba e kun da kai be son wa mun hankali an gaje kiyo kun ga abu wa te be moto be ne biya cin gane nan wa qala annabi sallallahu alaihi sallam ga idza kafana ahadukum akahu e zaga da mini e bo cigan waji ya jiwa da kafani fali wa tun kafan da ngaji mu lawo ji giyo lawo da kafani mu wa yahrum takfin al mayt fi al hariri haramu muyo na ajiza na jajeli na alkafani da kibono alhariro na wa fi ijma'un ijma'u madagan nan qala ibn al munzir fi al-imam ibn munzir wani ga kitabul ijma ya bubo gam wa ajma'u ala an la yukaffana al-mayt fi haririn man ja ijma wuji to da na ja da na asu da kiwa hariru wa to in zagin go dogon in halal yo ne zagi afan hariru yo ne amma ba ga afan hariru yo ba ko now ngba wujin halal wo na a tsayin zagi dai di alkafa ni alhariro ne kashin wujan eh adde man shi dabo na gan a jiki wani asu da biya alhariro wani a mai gane buka gane kiyo a'a wuyi ba ji wuyi in zagi adam kala fatul kafan kulfa price ewo ya alkafani e za zajin hajjali a mai wakiyar a mai waya da ya alkafani babu a jewo na ga ya ji alkafani nan ewo zawanci ba wai wa ji alkafani kashin ya waya dangi ujo kashin ya ga yawa ya alkafani wa daga dukiya da wuce cikin ka na gaguna kan kike nan kuyo manga wai wa yutakallaf bil kafan min malil mayyit ina ga jiki nan yana yi yana yi takallufi ima ne yi ewo ya alkafani na awa da babu min malil mayyit daga dukiyar da na jihadili nan wa in istanfazahu kullahu kaga ga ne zanne zane ba ta nan ga kukun bezo a caje wa lashe alkafani na ga suna lawun a jibezo wai bu dawo bi qabla daini aga cha ben ne kami kino kami bata nan allazi alal baiti na tatin zana jihadi libwani nan le ko e zaga mun ga jihadi mun ji wasu ya ce ala kaza la ya zan? kaza kami a ajiya wasu ya ci wuci na ga yawe duki a ga yawe kidin yawe ya alkafa ni na gawa bezo mun ga eh? mu shiga alfa eh dan da shiga ajin wajiya ne awo to mu zai jaji guna jina amma zai jaji guna gaje wani gaji kina a gashi alkafani na Allah ya nuna timin duke ya na ala jiki Allah shi alkafani bai zo kami a biya guna da Allah na so kai ka ga gaje a ga to zai ga wani ajin zai maka bari bana na maka bari bana gan wa be we ala wayu ala sirza na so perfectly kwayo to in bai zaci cewa kanu jajali nan kule da ya idan alkafa ne shi shi man fule shi wa gaci gan nabo eh wai suna su eh, ya gina mawula jiyawa ashe wale ga wuce a jafai buna nufi ga layar tamani na duk mulmota lidolin da zalabi ta mm. jun shiga shi jiwa e ga ba su zuma wanda ga yabo nan waye je alkafa ne shi na waye ba su tuwa ne a ninga ba su tuwa son amma wanda ya biyo o hmm. accidentally so e da shi ya biya alkafa ne shi shi wo ne fi jiki a yan ne hmm. fi da ban wange yi wace da kafin ma bai tuntun gboro insha Allah. Mun ci na tsanan. وقد نقل البخاري في صحيح الإمام البخاري لبس البخاري باب الكفن من جميع من جميع المال باب النجاز ولا الكفن وجي كان كما بدوك يا وجي بينهم غير أنا غاش الكفن إنه بعد أموع وبي قال أطاع النجا أطاع وزهري بيا الإمام محمد بن شاب زهري وعمرو بن دينار بيا عمرو بن ديناري وقتادة بقتادة بن دعامكم وقال عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال الحنوط من جميع المال ewoyin alkafani na ga isa ne kama dukiyu bai ne ga ga ajin ba damuwa wa qala ibrahim ibrahim na khaigan yubda'u bil kafan idza ga jajali amalaje na ga so zawunci na dukiya da zawunci ga lugwa na ala ga gawa a lagagayen wasu yaca a lagagayen bata a ga cabe wuna ga wabon na ci ga shege alkafin na ga su zannin sun mabi daini kan ga caca gan adin bata sun mabi wasu ya kan ga caca gan da wasu ce wa kala sufiyanu sufiyanu ga ajiru qabri wal ghasl min huwa min alkafin sufiyanu gan ewayan ala agba kabari da ewayan ala zanna funuwe ko ba ta da mini yake bo tun ya alka fani na tun ya bunna wani bi ma ne za ga jajali za na maku funu wani na ga nga ma wu ya fuare wa gogore ya wulayi za na makabari ba na dana nga wu ya gba kabari a re san wa jikiyo wa gogore ya yi jikiyo ya yi wulayi

da kudu ko da kin ke kun zani ne da abu ya fuluga eh ne wa yin daga gini ba wani ba nutu sufiyani ya gwanu wa kala sufiyanu ga ajiru luka ba sufiyanu tun wani gana ko sauri ko ko mu yayi na ba zai tu sun ne nan aja tu su fiya ne a mai differentiator ko differentiator والغسل هو من الكفن وقلت وهذا يدل على حديث خباب الذي تقدمنا لا حديث عباب نووي لأنه اتخاذ الكفن قبل الوفاة مسألة يقولوا يذوار الكفن يشيك يشركات مجاندلين دا كون يبان جاجع في جنة agbani eh adin ndị je ji ba nan ni a ah, eh kiyo masallaci a shede shi yin ciko a telu tabo amma ga yalla da yana dun yoko ya zare ga su ga shoro da ne sun nasu sura shirgin yara da wake ba اتخاذ الكفن قبل الوفاة يذولا الكفن وقع مجاجلنا wabewa na mini da su don mini laza fatusu na waga ya ji ziyara ya kabarin wa lo fatusu waga ya witness ya janaiza wa lo su. tó yá tán hmm. láti ngọ́ ni òwe tí ẹ gba alukur'an wa lọ́pàá tuntun òwe tí ẹ gba kùtùbù ẹ̀rọ káyọ̀ kùbẹ̀ zúùdù yìí kó wọn lọ́pàá tí wọn lọ́pàá tuntun àmọ́ kí ẹ̀ jírí zúùdù léje ìdájí tí a dùn láyọ̀ dání nàrè nù wọn mọlé mẹsìn káyí tá a fi fẹ́rẹ̀ tí ẹ zúùdù muhammadu ibn mubarak insha Allah ta laka ta ji ya je ta manazilu jo da hannun ya ga tun manzo da tuzudi ya tun sa lawo ci insha Allah ce yajuzu tiqazul kafani Fati. alwafati jaizu zo ne wa alkafani mu jajilin li ali salim ibn sa'd fi rajul alladhi sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam buridatahu wa mutajin ilayha ebe da ne na gani dinetin eje ba kiwa gan wuje bukatu na fa ta wu iyaha wu cha layu fa qala lahu al qawm ila cha gu ga ma hasanta wajin ya bi ani bi no bi ga ya yanzu ba bin nona nabi ta annabi sa a sallam mutajani a nabi ya janna lakke ba a nabi annabi la ya annabi fa janna fa wakibo e bona annabi so de bukatu na tun ba sa'alta wati da bai janna a nabi. wa alimta annahu yi yuraddu ko ta mabiyo da ga bayan da ni da ni bila la ya zan ta ni ga reject wa fa qala riza ba gun cigan inni wallahi ma sa'altu li albisaha wallahi un baba gan un fe un baba gan un lu baba ni bi e bo un funza inna ma sa'altu li takuna kafani un baba bi ni e bi bulu fe kiyo eh qala salu salu cigan fa kanat kafanu gunna ta fi alkafani asalatu alal mayiti wa hukuma wa sifatuha salla yene jukuna hukunci wani da sifuyi ga hukuma fardu kifaya tin mai fardu kifaya yau ya dullu ala zalika yana mai lawa ya cinya cinya ga wani hadisu jabiru mutakaddin hadisu na jabiru na wuli harinan fasa jira nabi za a sallam an yi kabbara rojil bilaili a rikin za a sallam kan na gaza lada da kabbaro ya shina hatta yi salla sagu ji sallah ma yanzu da Allah ha ene lawe tiye gan sallan yana yi za fardul kifayati yanzu ga biyo ga da fardu aini amma da fardul kifayati hmm. fardu aini na ta ci nin don donin ke salla gutunan fardul kifayati mai kiyo nan zanga ci gaji hani na kuke nan mai ke nan laifi gaji kiyo ga ci ya ci abu nan wuce so fardu alkifaya ke kinan ke sallan jana'iza nan sallan yi farz kifaya ce kala yi ji gai salatu zuwa gai farz kifaya babu waje fiki ruru ta yi shi hado wajen wagagga eh kuji wajibi ko ok alaikum salam aiki ha mine ene lawe tigan sallan janayiza fardul kifayu yonan حديث زيد بن خالد الجهني حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه تيتو جلال من قال مقام توفي رجل من أشجي لخيبر قال وشاء جهاد كبيلة بني أشجي من خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا على صاحبكم يتجم صلى فأنكر الناس ذلك إلى تينا وتغيرت له wujuhum ebo na ma ni diga zaun ce wasu ajin sallah na zaun ce fiska haje ba sallan ma a zalika na ni za sallam liya ce ga na kala ga inna sahibakum galla fi sabilillah zanna na jaje da da nan waye yi mini ganimo ka na ga ganimo na ngala ni bisa sallam ci sallan sallah yan kala zaidu zaidu gam faltamisu fi mata'ihi fi mata'ihi a ci da waye tunda a ci da cin evo za wuce ne bai kai wi فإذا خرجت من خرج اليهود ما تساوي درهمين كيان ودمني كيان بني يهود جو نزا نيي نون غو درهم غبا كان نما لا ني صلى الله عليه وسلم تمجو صلى kemina hadisin da ce za jin hajjali a dabe ga jun sallah a nufi sa sun ji ungigba ta ga a nufi wata ya ta jun sallah babayi ne ti ga anabi alayhi adelu ga gbata nu gina o ani sa su ti bejo sallah wa mithlu hadith jabir ibn samra radiyallahu anhu fi alladhi qatala nafsahu da shi nabi hadith ne jabir ibn samra yake da na wuci ta tuna fa qala annabi ani sa sallam ga idan la usali alayhi ne da na mini uwu ne mi ani da jin sallah ngole na ni sa sallam ji sa zalbe ci ji sallah to su ebe ne to su musulmi guyi riyo as-salatu ala shahidi sallah ne da ji shahidi da gaji hajjali kudona wa amma shahidu fala sallah alayhi amma za na zanatu shahidi kudona e ji kun sallah li hadisi jabir ibn abdullah radiyallahu an ibu e hadisi jabir ibn abdullah ya ce yayin buyi radiyallahu anhu ma fi shuhada uku da ya tiyar da jajin hajjali ya e kuwa e uku donan annan nabiya sallam amara bi dafnihim fi ji foro ga ala zawunci ya so ce yi gusalu zawunci ma a majakun salla imam al-bukhari ga gobe mas'ala ya gboro salla ne zaje gi gangani bai gi babon gi kan laji bali nga ji e kan gi, ko ya e ji na mazuni su na nga ji hajjali gu di sallah ga wa amma tiflu amma e gi, ji amma ya ji zakan yi wasabi iza na iza lam yabluku la jibalija fata juzu salatu alayhi jaizu wajo kusallahu ko kama yushrau tarku salatu alayhi wa amma tiflu amma ya gida kan yi wa sabi za lam ya bluka gula jibali ya fata juzu salata alai jayi zuwa jinku sallah ko kama shiro tarku salata alai ke mina waki mashru ke lugwa wabe da filin na biyu sa sallam lili amurai ne bane guba abu a nabiji fa an ummul mu'minin aisha radiyallahu ana qalat mata ibrahimu ibrahimu wajen hajjali ibn nabi sallam ya giya nabi sallam wa ibn samaniya ta ashara shaharan umai ya je ta wobe wuto ta ma ne ya ta ji guba wuji da je bano ya ni tutuko falam yusalli alayhi rasulullah sallam anabi sallam majikun sallah wa anha aidan radiyallahu anha qalat da ya bana na shugaba ce janabi gam utiya rasulullah sallallahu alaihi bi sabiyin Allah gida kan yin da tibe ita annabi sallallahu alaihi min sibyanil ansari daga gida kan yin ansari jo fa sallallahu alaihi wasallam mun sallah وعن المغيرة بن شوبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة قال طفل يصلى عليه إذا كان جاغو أغيكو جي صلى عليه قال راجنا واجي كيو hadisin hatuflu sallah alaihi imam awad ba tirmidhi to an-nasai to ibn majah aga gobe to al-hakim fadlu kasra fi salati ala yi. mayyit mas'ala yana ji bayani ya tiya doku da ja dokuna je kun sallanin wa yustahabu taksiri fi salati ala al-mayyit yo cewa ga yi zaja duk waga a jikin sallah nan ni da lalati suna ta lafar da zalika ebe na suna lawa ya ce falalayen atin yago kama fi hadisi min mu'minin aisha radiyallahu ana qalat qala rasul annabi sallallahu alaihi wasallam gam ma min mayyitin yusalli alaihi ummatu minan nasi a da zane jajali jama'a ji tafe jikun zan ji tafe jikun sallah ya bulugu na mi'a ci magagun ga shi na mini yan musulmi jona kullukum yashfa'una law qatan doro tangwa ba su ko qatan doro ba du'a ndoro ba gafara doro ba rama ndoro ba alkhairi yu amma ke ba gun de ne a de ga cin illa shufi illa fa ce gwatan ga to la zanu san ce ga jiyu imam muslim ga gobe wa fi riwaya ta ibn abbas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala alif sallallahu alaihi wasallam ma min rajul muslimin yamutu a de ga da min ne muslimi jo ne ga jihad ina sai ku ma la janazati 40 rajul ida ba ba ba ya illa shafa'u min la fi illa fa ce ce ci ga da gwanin zani ga sifatu salatul janaza sifa yake mine je ku sallah jina nan ga wa salatul janazati sallah janaza salatun fiha takbirun wa taslimu sallu yona e ji kabara bu a mai to sallama bunan amma sallah janaza ne bila ruku in aw sujud ruku da sallah janaza ba su da da sallah janaza ba yukabbiru fiha al-imam arba'u takbiratin liman kabara guni ngali manya junga je kusalla no li hadisi abi hurairah ibu hadisi ya abi hurairah radiyallahu anhu sai je da ni buin fi salati ala najashi naji najashi salla na ko anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam saffa bihim bil musalla ga nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ne laji kiyo kada e hadisi bi safu ji filiyo da ne musalla fa kabbara alai arba'an annabi sa sallam ci mari kabbara zuguni wa rubbama kabara khamsan aw kanu ci mari ci kabbara zugutu kama fi hadith zaid ibn al-arqam kam bi hadith zaid ibn al-arqam wana fa na abdurrahman ibn abi layla qala kana zaid yukabbiru ala janaz ala janaizina arba'an ga zaidu nga be caji man. yan ekun na jihajali na wuce aje kun sallah sallah na yi zama ta kabara su guni wa na wu kabara ala janazatin hamsan a mai fobe da bolani in be ji ekun wuce sallah wuce kabara jihada a guzu fasa altu wa abdurrahman abdurrahman ibn abi laila wuce zaidu gigan ga fa qala kanu sallah mi Kabiru ha. ga ni sallallahu sallama ce waju ji a cin wa liman muslimu wara da an bada sahabati aksar min zalika amma daga bayan amma bai daga bayan amma gurwaya bai daga bayan da kibo amma gurwaya bai daga bayan zan da ciyo ko aksar min zalika yana ga cin ga Eh, amita a sai gan salanu jana ya shi nan yi sana ke kusus a sani a'a ya zaji salatu ga ibi yaran doro wajen salatu ga ibi yaran doro salatu ga ibi wajen kiyo wajen yaran doro ya zai kususiya ya ne sa <laughs> a tato maza bai malikiya dai zai dabana ile malikiya bai ci kamar maliki ya gaya gama yin hutu eh ya karo ba da takbira tilula idan ga ga wa ji kun salla bayan ta kabbala ya mafaro ne wa ba ne bi fatiha fi kitabi wa fatiha li hadith talhat ibn ubayd ibn na da ci فقرأ بفاتحة الكتاب ابن عباس تقبى فاتحة وقال وتقام لتعلموا أنها سنة يبوي بيوغ سنة البخاري وفي رواية النسائي رواية الإمام النسائي قام فسمعت يقرأ بفاتحة الكتاب رواية الإمام النسائي وفسمعت يقرأ بفاتحة الكتاب ni wannan wani ba fatiya na wasiya ga inda haqqun wa sunna ga ba fatiya gaskiya ga sunna wa min hadith abi umama ibn sahalin an ibn ibn mm. kayf Allah Allah tuye bote ga sunno قالوا غا سنة في صلاة الجن... في صلاة على الجنازة أن سنة تبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى كب باي كبر ما فارون با بأم الكتاب مخافتة نبا فاتحة والأمام أبو بصري ثم ثم يكبر ثلاثا من تعالي تكبير الزبوتة والتسليم عند الآخرة تكبير هكا شو مذكور ذكيه tun takbir takbirin zugu ne ciji uncuji kiyo tuji sallama summa ba da takbirati saniya ngode ne bayan kabara ma fara fatiha gama gbangon wa tun gani wato mm. bayan kabara ba yusalli ala nabi sallam wajen salatu ya nabi sallam kama wadda fi hadisa abi umama tal mutaqaddim kam ne da hadisi abi umama ne guli alina fatamamuhu in yi hadisi ce ga a sunnati fi salati ala janazati an yukabbira yana sunna wa ga wa dukun sallah na waje ke waje takbir kuma yakra bi ummil kitab wace ba fatiha ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتوجع صلاته يا النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت وتوبع وتوبعدو يا زناج هذه لدانا ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم على نفسه عن يمينه وتوجه سلم كو لقوالو كوين ولن مرواني وعملت مرواتي واني ودو جنباني لتوقع بإلى جكيو rajiwo ko sun ba ba da takbiratu salisa bayan kabbara yana ta ce ganci masu kun al-ikhlasu fi du'a lilmayit mayyit wallahi yo ta zo ya ce wajen addu'a ya zana a jan adili nan kama ya dullu alaihi khabaru abi umama kamna hadisi ya abi umama lawo ga wato sahabul adiyat masura fi sunna ene wagawo ba duwo ya zana wikiyo na wani gobe da sunna addu'a na jibe da sunna na min zalika min addu'a na wa bawge ji kusan la jina zanun allahumma ghfir lahu warhamhu allah fajihu allah guyu wa afihi wa fu anhu Allah fabiyu ya Allah ya fi wayu wa akrim nuzulahu Allah da na cibo gaji wunwa tiyu wa wasi mudkhalahu Allah da na wa gadan gaji wugwa feyu wa gasiluhu bil ma'i Allah wa gaji wun nabiye nuwe wa salji gani be kankare wal barad be yakwai wa naqihi min al khataya Allah wa gaji waza nali tun daga shikon kama naqaita thawbal abyad min danas ke min wali ku daga shikona wa abdilu daran khairan min darihi wa gaji waya min doci la san gwayu na bi alkhairi ga yamiyun nan yamiyun jana wa alan khairan min ahlihi wa la wa la san sangoyi da na jihar alkhairi ga zamu yi jina wa zaujin khairan min zawjiki wa la san sangoyi na jihar alkhairi ga bu yi jina ko mm. ko yi mina wadikil wil janna Allah za na wula ga dajin wa'izuhu min azabil qabr Allahu. wuta daga azaba ya kabaru kuma ba da takbiratu rabi'a da kabara ne ni ce wa wadi at taslim wa ji sallama wa yashrawu lahu ar-rafqu fi kulli takbiratin umma da shari'a musulunci eh wa ga kabaran do ne ga na wula kiyo mu gula ko كما روي عن ابن عمر رضي الله عنه ابن أقول وعد ابن عمر وسجن أنبوي أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة واجه يقول لهم قواد كبر عن دون دون على الجنازة كاكونا يجي صلى جنائزنا وأما التسليم أما سلم ne zaji na sallama min goye zaje bai ganin buka ganin sai sallimu fi nafsihi mukhafatatan ko wudi sallama wajoji garin daki taslimata wa da sallama nike ce an yami lo kafa yan walo kama dalla khabar abi umamata almutaqaddim ke min khabar ya abi umama na gungle an bin thumma yusallima fi nafsihi an yaminihi insha Allah ta'ala go ja wannan bane ga ne da ce ta ladu ya bane mai gaci ce tu fabi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta حتى الفقه واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله